Mukaddashin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi banjo ya yi ganawa ta musamman da dukkan shugabannin jam'iyyar APC da ke jihohin Najeriya, inda aka ce ya tattauna da su ne akan rashin lafiyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da irin matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka domin cika alkawuran da aka yi wa al'ummar ƙasa a lokacin zaɓe. ko da yake wannan taron an yi shi ne a bayan fage ba tare da sa idon manema labaru ba kamar yadda bayanai suka tabbatar amma mr here a shugaban jam'iyyar apc daga jihar lagos ya bayyana cewar muhimmin abubuwan da aka tattauna shine maganar rashin lafiyar shugaban muhammadu buhari to akan haka ne na tuntuɓi babban sakataren jam'iyyar apc ta ƙasa alhaji mai malabuni domin in ji ƙarin bayani dangane da muhimman abubuwan da suka tattauna a gurin wannan taro eh to alhamdulillah wannan taro kamar ziyara ce ta ban girma ga shi makaddashin shugaban kasa, wanda su shugabannin jihohi na jam'iyyar apc suka kai wa shi makaddashin shugaban kasa, a bisa jagorancin shi shugaban jam'iyya na kasa, ce john wannan ziyara da suka kai tattauna abin da ya shafi jam'iyya a jihohinsu da kuma fatan alheri da suke da shi da kuma addu'a ga shi shugaban ƙasa da fatan Allah ya dawo da shi lafiya da kuma jinjinawa shi mukaddashin shugaban ƙasa. wannan su ne dai mahimman abubuwa da aka tattauna. Wannan ziyara ɗin ta ban girma ne da kuma ta fatan alheri da kuma addu'a ga shi shugaban ƙasa wanda shi ma insha Allahu ana tsammanin dawansa gida nan ba da daɗewa ba. To wannan abubuwa ba wani abu ne daban ba wanda kuma yanzu kowane ɗan Najeriya ya san cewar shugaban ƙasa ba nan amma kuma ya samu sauki bisa ga dukkan shugabannin mu musamman ma shi shugaban jam'iyya yana daga cikin wanda suka ziyarce shi na baya bayan nan. Kowa kuma ya ga yadda shi shugaban ƙasa ya murmure ya samu sauki. a kawai dai jira ake yi likitocinsa su ce masa ya koma gida kuma zai dawo najeriya to ba wai wani abu ne mai zafi akan maganan jinyarsa ba wanda wani zai hasashen ko an yi wata magana daban babu ba wani magana banda fatan alheri ba wani babban sakataren jam'iyyar apc na ƙasa kenan maya malabuni yana tattaunawa da ni akan ganawar da aka yi tsakanin mukaddashin shugaban kasar Najeriya Profesa Mi Osibanjo da shugabannin jam'iyyar APC na jihohin Najeriya 36 har da Abuja. A yanzu dai hankalin 'yan Najeriya ya karkata akan lokacin da ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai dawo wanda a wannan taron ma ba a ba da wannan lokacin ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.